Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokanan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 25 ga watan Maris na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa babban bankin Najeriya ya ce dalan masarar da aka gaddamar a jihar Kaduna alama ce cewa gwamnatin tarayya ta inganta noma yadda za a iya fitar da masara zuwa kasashen waje a ghana kuma za ku ji cewa wasu mazauna zango ne suka koka kan yadda ake nuna musu bambanci idan suka nemi takardar haihuwa ko fasfo kama kowace ranar juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na aisha ma'azu amma kafin nan gasar fil hashim gumel da halin da duniya ke ciki Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel sojojin kasashen yamma za su mayar da martani idan rasha ta yi amfani da makami mai guba a ukraine in ji shugaban amurka joe biden a ranar alhamis zai haifar da martani iri-iri biden ya amsa tambayar wani dan jarida yayin taron manema labarai ko kuna tambaya ko neto za ta tsallaka zuwa ukraine don fuskantar sojojin rasha za mu yanke wannan shawarar idan lokaci ya zo shugaban na amurka ya kuma ce a hedikwatar ƙungiyar Nato cewa ya kamata a cire rashi daga rukunin ƙasashe ashirin masu ƙarfin tattalin arziki sannan a bai ukraine ta halarci taron na g20 biden ya tabbatar da cewa an taɓo batun yayin gana wasu da wasu shugabannin duniya a jiya alhamis yayin da ake cika wata guda tun bayan da rasha ta fara mamaye ukraine da aka tambaye shi ko ukraine na bukatar mika wani yanki don cin mayar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da rasha biden ya amsa da cewa ban yi imani cewa za su yi hakan ba amma shawara na hannun ƙasar ukraine a jiya alhamis gwamnatin habasha ta ayyana tsagaita buɗe wuta da zai fara aiki cikin gaggawa a rikicinta da dakarun 'yan tawayen tigray domin ta bada damar kai kayan agaji a lardin arewacin ƙasar ko da yake ba a san yadda za ta aiwatar da shi ba Gwamnatin Habasha na fatan wannan ta buɗe wuta zai inganta yanayin jin kai a ƙasar tare da share fagen warware rikicin a arewacin Habasha ba tare da zubar da jini ba. In ji gwamnatin a cikin wata sanarwa da ta fitar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da kashi casa'in cikin ɗari na 'yan ƙabilar Tigray miliyan biyar da biyar na buƙatar agajin abinci. Rikicin da aka shafa watanni goma sha shida ana gwabzawa ya hada da shugabannin yankin tigray wato 'yan kabilar tigray tplf da gwamnatin ƙasa ƙarƙashin jagorancin firaminista abi ahmad wani bincike da hukumar ƙididdigar jama'a ta amurka ta fitar a alhamis ya nuna cewa cutar coronavirus ta taka rawa wajen rage yawan al'umma har sama da kashi saba'in da uku a ƙananan hukumomin amurka a bara binciken na shekarar 2021 na ofishin ƙididdigar yawan jama'a ya ce yawan jama'a ya ragu wanda aka gano a kusan gundumomin amurka dubu uku inda aka sami yawan mace-mace fiye da haihuwa a cikin yawan jama'a a cikin wani ɗan lokaci a cikin wata sanarwa da ofishin ya fitar ofishin ya ce binciken ya nuna raguwar haihuwa yawan tsufa da karuwan mace-mace sanadiyar cutar coronavirus ya haifar da raguwar al'umma binciken ya nuna cewa wasu ƙananan hukumomi sun kuma samu raguwar yawan jama'a sakamakon yawan ƙaura a cikin ƙasa da waje ƙididdiga ta nuna wasu ƙananan hukumomin na rasa mutane ne saboda ƙaura da ake yawan samu yawan mutanen da ke ƙaura daga jihohi maimakon zuwa galibi ana samun su ne a jihohin california da oregon da kuma mississippi Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Babban bankin Najeriya ya ce dalar masarar da aka kaddamar a jihar Kaduna alama ce cewa gwamnatin tarayya ta inganta noma ta yadda za a iya fitar da masara zuwa kasashen waje. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana. dalar masarar da ta kai tari 21 dai manoma ne da babban bankin Najeriya ya basu bashi suka tara ta domin bayyana nasarar da aka samu na shirin gwamnatin tarayya na bunƙasa noma a ƙasar baki ɗaya. Gwamnan babban bankin Najeriya Mr. Godwin Emefele wanda Mr. Philip Yila Yusuf ya wakilta ya ce wannan dalar masara ta taimaka wajen sauwaka farashin masara a kasuwa. shi kuwa shugaban kungiyar manoma masara a Najeriya Alhaji Bello Abubakar Annur Funtuwa cewa ya yi wannan dalar masara ma da aka gani kaɗan ne daga cikin abin da aka noma a bana. Wannan dala da aka ainihin baje kolin ta a nan an yi shi ne saboda na farko dai ita kanta wannan kungiya a gane muhimmancin ta kuma a san me take yi. Na biyu bashin da babban bankin tarayya na ƙasa yake badawa ga manoma a gane cewa eh, lallai yana aiki kuma tabbas manoman nan suna samar da abinci wanda kuma wannan kaɗan ne daga cikin abin da suka aka noma don mu nuna a duniya cewa lallai wannan ba da bashi yana amfani saboda wannan masara da ka gani manoma suka noma ta sun samar da abinci a ƙasa sun samar da aikin yi an samar da kamfanoni. sai dai ganin kusan watanni biyar kenan da wucewar damuna da aka noma wannan masara ya sa mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kamar abubakar aliyu umar yin wasu tambayoyi. wanda irin noman masara ne tun yaushe damuna ta ƙare ta ina aka samu wannan masara da aka zo aka tara ta da yaushe da yaushe aka tafi gona bayan ana ta kashe kashe mutane mutane da yawa sun gudu sun bar gonakin na nasu sai yanzu ne za a fito da masara ko ko saboda shekaran zabe ta fito ga ta nan ma aji ta je ta faffashe a kasa Wasu na ganin wannan abu ne na zahiri tun daga masara nan iya masara dai ana gani da ido. To abu na zahiri masara ba za a iya so ta ba a ko ina da kuɗin ka ko ina ne za ka je ka saya abu. Akwai masu ganin wannan dala za ta karfafa manoma su ƙara koma gona tunda an ce tallafi ne na babban bankin Najeriya. Yawwa ana dai son a da wannan dama a samu kuɗi daga babban bankin Najeriya din. In an karɓo su kuɗaɗe dama cin da aka kwana da su yanzu za a nuna ga yadda aka saka kuɗin. To kuma yasa kuke sha kan wannan abu da ake ganin kamar karin kwarin gwiwa ne a ba wani karin karin gwiwa ai mun dade muna shiga cikin irin wannan yaudara da aka saba yi ma mutane kan mage ya waye a nan Kaduna ta a gaya mana wace kungiyar manoma da wace kungiyar manoma aka ba wannan kuɗin da suka yi wannan noma manoman da aka ce sun yi asara a sanadiyan matsalar rashin tsaro kai ina suka samu damar da suke wannan noma shi kuwa gwamna Nasiru Amir Rufa'in jihar Kaduna da kwamishinan noma Malam Ibrahim Hussein wakilta cewa ya yi shirin noman nasara ne ga wannan kasa baki ɗaya ga dai dala ta masarawa wadda duk wanda yake ma shekara kamar arba'in a najeriya bai ma san yadda dala take ba kai ga shi cikin ikon allah da gudunmawar babban bankin najeriya da kuma wannan kungiyar manoman masara mun kaddamar da dala guda ashirin da ɗaya kuma kaga yadda jama'a suka yi na'am da wannan al'amari in allah da masara kuma a najeriya sai dai a fitar da ita waje ba kuma a shigo da masara ba to ko yaya za a yi da wannan dalar masar da ta ɗauki dogon lokaci ana tara ta a garin Kaduna? Wannan ce tambayar da na yi wa shugaban kungiyar manoma masara a Najeriya Alhaji Bello Abakar Annur Funtuwa. Alhamdulillah daga manoman da aka ba bashi su ne suka ba da wannan masara a matsayin biyan bashi abin da aka ba su. Wannan masara da kuke gani a yanzu haka an gama raba ta ga kamfanonin da ke sarrafa masara a Najeriya. Za su je su biya a banki a madadin manomi sannan su zo su ɗauka. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A da Isa Lawal Ikara, yanzu kuma ga Sarfila Hashim Gumel dauke da sauran labaran duniya. Yayin da shugabannin kungiyar tsaro ta neto da G7 na tarayyar Turai suka yi wata ganawar sirra a jiya Alhamis a birnin Brussels domin tattauna martanin da za su mayar dangane da mamayar Rasha ta yi wa Ukraine. Masu zanga-zanga sun taru a waje suna neman kasashen yamma su ɗauki tsauraran matakai kan Rasha. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya yi kira da a gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga kasarsa, Wata guda bayan da Rasha ta kaddamar da mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. A wajen hedikwatar tarayyar Turai, inda shugabannin EU ke tare da shugaban Amurka Joe Biden don tattaunawa da yammacin jiya Alhamis. Ɗaruruwan masu zanga-zangar sun ɗaga tutocin Ukraine da kwalaye. hana hofko tsohuwar 'yan majalisar dokokin ukraine kuma shugabar hukumar hulɗa da ƙasa da ƙasa ta ƙasar ta taimaka wajen shirya zanga-zangar daga ƙarshe wasu musulman ƙasar amurka uku sun shigar da ƙara a jiya alhamis inda suka yi zargin cewa jami'an kan iyakar amurka sun yi musu tambayoyi kan aƙidarsu ta addini da take take haƙƙinsu da kundin tsarin mulkin ƙasar ya basu a lokacin da suka dawo daga bulaguran ƙasa da ƙasa. mutanen uku daga jihohin minnesota da texas da arizona sun kai karar jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida a wata kotun tarayya da ke los angeles an shigar da karar ne a california saboda wasu tambayoyin da ake zargin sun faru ne a filin jirgin saman los angeles a cikin karar mutane sun yi kirarin cewa jami'an kan iyakar amurka da ke mashigin ruwa da filayen saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa sun yi musu tambayoyi kan ko su musulmi ne kuma suna zuwa masallaci da kuma sau nawa suke yin sallah. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amurka da ke wakiltar su ta ce wannan tambayoyin sun saba wa kundin tsarin mulkin kan 'yancin yin addini da kuma kariya daga rashin daidaito. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Idan muka leƙa gane kuma wasu mazauna zango ne suka koka kan yadda ake nuna musu bambanci idan suka nemi takardar haihuwa ko fasfo. Sai dai gwamnati ta musanta cewa ana nuna musu bambanci saboda babu wata dokar ƙasa da ta yadda da haka. Ga wakilinmu Ridwan Abbas da ƙarin bayani. An dai shirya wannan taro ne a dalilin irin bambanci da ake nuna wa al'umman zango a nan Ghana yayin da suka tafi neman misalin takardar shaida ta ƙasa ko fasfo ko kuma in sun tafi asibiti da makamantarsu. Ko me waɗanda sun ka shirya wannan taron ke cewa? Eh, gaskiya ne, ina gani tafi dai sun tsaya ga wannan Eh, damuwa tun ba yau tun 2017 da muka fara hidiman shi muna kira ga hukuma kuma ana muna bambanci ana muna bambanci lokacin ma da nake magana ina kira yan waye ne yan zango su tashi su saya su mara muna baya mu yi fadan yanzu ya kai gare mu duka ne gaba daya shi yasa wannan kira ni ya muna dadi mu yanta tabi da fulagu don abin da muka sa gaba ne yanzu mun samu masu mara baya shi yasa ina gan abin ya zama press conference da muka yi daya mun je wurin neman takardar aihuwa ana muna bambanci sosai wani zubin wurin spelling na mu sa ce bai kama da kin gana ba. To wayannan ababa duka gaskiya yana muna tuwo a kwarya. Sunan mutum property mai shi ne ba property gwamnati ba ne. A lokacin da iyayen shi suka sa mai suna iyayen shi ke decide a kan da za su spell mai suna ko kan da za su kiraye shi. Sultan Muhammad Waziri sarkin zangon Ilan tarin sarakai dai sun halarci wannan taron kuma sun yi farin ciki da wannan mataki ni mai magana ni ne sarki imran bila an gona kwashima ga taro da aka yi alhamdulillahi korafai eh, ne da ke damun mutanen mu na zangonni kasan gana gaba daya to shine shugabannin mu sarakunan mu suka zauna suka tattauna korafin da ake kawo shi shine suka zauna aka wanga press conference muna fatan wanga abin da aka yi ya zama shine sanadiyan barin wannan matsalan da ake samu To suna na Sarki Muhammadu Lawan Garbe ni ne sarkin zangon tuta a Sokai. Abinda aka sanar da duniya ko aka sanar da Ghana a bace wanda take tana damu kwarai mu 'ya'yan Ankara musamman Hausawa kullum muna maganganu tsakaninmu to sai yau Allah ya sa gashi mun haɗa kanmu mun fito fili muna sanar da gwamnati gwamnati ya tashi ya taimaka muna. To shi sa na yi munna kwarai da irin Eh, kokari da masarautar sarkin hausawa ta yi ba mu kaɗai 'yan ankara ba da duho gana wanda maganar ya damu mu Haji Sabo Ahmad jami'i ne na gwamnati a ofishin mai hurɗa da 'yan zango cewa yayi kowa ya san wannan ba hanyar gwamnatin su da ta kafa ma'aikata guda da 'yan zango ba ne ya ƙara da cewa. Cikin Ghana ba discriminate whether kai ɗan kasa ne da yake kana da wani traditional counseling ka ko dai dan kasa da yake kana kan traditional council wani ba wani shanin kamar first class or second class citizen cikin wannan kasa don shi government bai san da zaman wani abu kamar wani ya je ko dan kasa ya je wani abu ana mai kwankwanto saboda an ga kamar sunan da yake da shi ko unguwan da ya fito ko yaren da yake yi ana shakkan shi ana kamar shi ba dan kasa bane ba gwamnatin da ba wani izini haka kuma ba wani dokan kasa kuma da ba wani izini haka nan shi dai kila kamar ka da fadi iyayen ka zai bari wani zai ce kama a'a kai ya kamata kuma ta tambaye ka wasu ababai saboda irin maganganun da kai nan bai dace da kan kan da muke son shi ba Radwanullah muktara Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana To madalla a gaida Ridwan Abbas za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya wasu mata akalla su tara da mazajen su 'yan asalin yankin Ogoni ne da ke kudancin kasar da gwamnatin mulkin soja ta janar Sani Abacha ta ba da umarnin rataye mazajensu bisa su da yi wa wasu sarakuna da kisan gilla sun bayyana su kan korar ƙararsu da wata kotu ta yi a birnin london na ƙasar birtaniya kuma sun ce za su ɗaukaka ƙara ga rahoton da wakilinmu na yankin neja delta lamida abubakar ya aiko mana Wasu mata tara waɗanda mazajensu 'yan asalin yankin Ogoni ne da ke yankin Niger Delta da tsohuwar gwamnatin mulkin soja ta marigayi janar Sani Abacha ta rataye mazajensu sakamakon zarginsu da ake yi da haddasa wata tarzoma a yankin na Ogoni wanda ya yi sanadiyar kisan gilla ga wasu sarakunan gargajiya. gwamnatin dai ta mulkin soja ta janar sani abacha ta zargi mazajensu da hannu kan mutuwar wasu sarakuna a yankin na ogoni a yanzu dai wata kotu da ke birnin london ta yi watsi da wannan kara wanda aka yi shekara da shekaru ana sauraranta kan haka ne ma ya sa na ji ta bakin wasu mata waɗanda lamarin ya shafa musamman a yankin na ogoni kuma ga abin da suke cewa it's quite unfortunate that uh, the widow uh, wannan um, tana cewa ne suna uh, na boma yanzu haka an yi watsi da wannan ƙara. kuma mu matan yankin na ogoni san ba mu ji daɗin wannan matsalar ba na watsi da ƙara musamman tsakanin ƙungiyoyin mata da hukumomin najeriya da ma kamfunan mai na shell a yankin na niger delta ta ce a tunani na um, wannan abin takaici ne waɗannan mata tara da suka yi shekara da shekaru kuma suka rasa mazajensu za su shiga cikin wani yanayi wannan abin takaici ne an riga an yanke wannan hukuncin a kotu a birnin london to amma dai shawarar mu ita ce ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba za mu ɗaukaka ƙara It's not a good one for these two Nigerian widows who have waited patiently for almost 30 years. Ita kuwa wannan da ke da suna Tani tana cewa ne wannan hukuncin samsam bai muna kyau ba a yankin mu na Ogoni za a iya cewa a wannan shari'ar ta ɗauki sama da shekaru 30 da suka gabata idan muka lura da ayyukan kamfanin mai na Shell ya haddasa gurbata muhalli a yankin na Niger Delta sakamakon watsi da wannan karar da aka yi ta yankin Ogoni ta mata tara da suka rasa mazajensu shi kuwa wannan da ke da suna mark kuma dan yankin na ogoni ya ce Wannan yana cewa ne ra'ayina shine wannan hukuncin ya yi daidai domin kuwa ba kamfanin man ya kamata a kai kara ba gwamnatin tarayyar Najeriya bayan watsi da wannan hukunci a bayyane take cewar al'ummar yankin ogoni ba sa goyon bayan kamfanin mai na shell da ke gurbata musu muhalli musamman tun lokacin da aka rataye mutane tara daga cikinsu kuwa har da kin saroyewa wanda ake gani jarumi a yankin na niger delta kuma wannan yanayi ne da ake ganin yana bata ran 'yan yankin na niger delta sautari sukan yi kiraye-kiraye ga hukumomin najeriya da su share dukkanin laifuffuka na kin sarawaiwa su wanke shi kamar yadda ake wanke gaggan masu laifi a ƙasar ta najeriya lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya a gaida lamido abubakar sokoto da wannan rahoton Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 kuma kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, mu shakata da wannan waƙar. Ya raba mun ta ya raba namun ta kaka kai maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata mata iyayen mun yesu su mata iyayen mun yesu su so son ka mu mata so son ka koye mu mata guitar. Dalla yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni aisha mu'azu. alkawari cikawa. Idan dai ana tare da shirin yanayi da muhalli a makon da ya gabata, mun karɓi bakoncin shugaban hukumar kera fasahar motocin Najeriya Dr. Jelani Aliyu inda ya sanar da mu irin ci da hukumar ta samar ta hanyar mai da hankali akan motoci masu amfani da wutan lantarki. Kuma ya bayyana cewa sun gasa wuraren cajin motocin a jihohi uku a faɗin Najeriya. A yau kamar yadda na alkawarta za mu ji dalilan da ya sa suka shimfiɗa wa'annan wuraren caji a jami'o'i. Kuma ga abin da ya shaida min. ba ko na zamu gina su ba sai cikin makarantun ne saboda 'yan makaranta matasa su fahimci irin wa'annan kimiyyar sannan su kirkiro tasu wadda ma tafi irin wannan shi yasa muka yi na farkon a cikin jami'ar usman dan fodio na biyun muka yi shi a university of lagos na uku kuma yanzu ana ana gina shi a university of nigeria in suka sannan mu kuma nan a cikin hukumar muna na yanzu mun yi designing muna nan muna engineering development na wata mota da ta ma electric ce motar da muna son mu gwada ma 'yan nigeria da duniya cewa lalle za a yanta Nigeria za mu yi abin da ake kira fully functional prototype za mu yi ta mu gade ta mai aiki sannan za mu gayyato 'yan kasuwa su sa jari sai su je su rika yin su da yawa gaskiya mu wannan abun na motocin da ke aiki da lantarki mun san cewa dole ne mu shiga cikin shi kuma muna kira ga 'yan kasuwa su shigo yanzu a zo a fara gina wuraren cajin motoci saboda ko mun tashi ko ba mu tashi ba nan ne duniya ta sa gaba bai dace ba a ce duk sauran duniya ta bi wannan hanya mu kuma mun bi wacce hanya shi yasa gaskiya muka ji daɗin wannan alkawali da president muhammadu buhari ya yi na net zero by 2060 waton idan aka kai shekara 2060 najeriya za ta kai abin da ake kira ma net zero waton duk wani hayaki da ke fitowa daga motoci ko wasu masana'antu zai koma kamar ba shi saboda akwai wasu abubuwa da za su rage shi ko ko tun farko ma an rage fitowar wannan hayakin daga motoci da masana'antu baya ga illata motoci da gurbataccen man fetur din da kamfanin man fetur na najeriya nnpc ya shigo da shi wannan al'amari ka iya shafar lafiyar muhalli da na al'umma a cewar farfesa murtala da masi na cibiyar nazarin noma da shuka da ya shafi kasashe masu kamfan ruwa da yanayin zafi kai tsaye wannan al'amari yana iya kawo illa ga muhalli da dan adam domin na farko dan adam yana da zarar an ce an samar da irin wannan man ya fara yaduwa yana generating abin da muke cewa surface ozone wato wata iska gas ce wadda da ya kamata a ce ita tana can saman karshen kwansan iska wadda ita ce take tare zafin rana da kuma yanayin wani sinadarin rana da zai shigo cikin duniya allah ya mana kariya da ita saboda haka sai kuma ga mun samar da ita a nan wurin ƙasa direct saboda haka tana shaƙe na farko abubuwan da suke sun danganci hanci asma duk waɗannan cututtukan saboda haka yana ta'azzara su na biyu yana shaƙe ta kanta bishiya da kuma sinadarai na tsirrai domin yana hana harkar photosynthesis da kuma bayuwa ga cewar ba za su samu isasshen carbon dioxide da za su shaƙa wanda mu muka fitar su kuma su shaƙa su fitar da iskar oxygen ita kuma iskar oxygen da muke shaƙa idan ozon ya samu yana bayuwa ga cewa ya shaƙe oxygen ɗin karan kansa saboda haka yana da illa. A wani bangaren kuma masana sun daɗe suna ba da bayanai game da sauyin yanayi da yadda yanayi yake jujjuyawa kamar yadda a 'yan kwanakin baya-bayan nan ake ta fama da shi a Najeriya da wasu ƙasashe da yankin Sahel. To ko menene ra'ayin manoma game da wannan sauyi na yanayi da ake ta fama da shi a 'yan kwanakin nan? Sarkin manoman gidan Ramji na jihar Maradi a Nijar, Alhaji Lawali Saidu ya yi tsokaci a game da batun hazo da ake yawan samu a 'yan kwanakin nan. wannan yanayi da muka samu kanmu cikin shi a namu tunani ya danganci yanayi uku na farko dai mu manoma muna farin cikin wannan kula mai sauka ƙasa kwarai da gaske idan muna samun tabarwar mu da wani taki kai ma muke ce mata gargajiyance sa'annan na biyu alamu ne waɗanda suke magamar sanyi da rani sa'annan na uku duk lokacin da sanyi zai heta zahi zai shigo to sai an ɗan dunga zahi mutane sun ce ce an hala zafi sai kuma wani yanayi na sanyi sai shi dawo Allah shi na mutane tuni da ba wani masani sai shi kace lokacin kaza ya wuce sai ya zo maka da wani lokaci wanda ka yi kamar kamance da shi sai shi maido maka shi baya saboda kamar yadda ya ce ya ɓoye sanin nan nashi sai dai hasashe. Ka mai sauraro iya abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. A gaida Aisha, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Sojojin ƙasashen yamma za su mayar da martani idan Rasha ta yi amfani da makami mai guba a Ukraine, in ji shugaban Amurka Joe Biden a ranar Alhamis. Zai haifar da martani iri iri. Biden ya amsa tambayar wani ɗan jarida yayin taron manema labarai. ko kuna tambaya ko neto za ta tsallaka zuwa ukraine don fuskantar sojojin rasha za mu yanke wannan shawarar idan lokaci ya zo shugaban na amurka ya kuma ce a hedikwatar kungiyar neto cewa ya kamata a cire rasha daga rukunin kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki sannan a bai ukraine ta halarci taron na g20 a jiya alhamis gwamnatin habasha ta ayyana tsagaita buɗe wuta da zai fara aiki cikin gaggawa a rikicinta da dakarun 'yan tawayen tigray domin ta bada damar kai kayan agaji a lardin arewacin kasar ko da yake ba a san yadda za ta aiwatar da shi ba gwamnatin habasha na fatan wannan tsagai ta buɗe wuta zai inganta yanayin jin kai a kasar tare da share fagen warware rikicin a arewacin habasha ba tare da zubar da jini ba in ji gwamnatin a cikin wata sanarwa da ta fitar wani bincike da hukumar ƙididdigar jama'a ta amurka ta fitar a jiya alhamis ya nuna cewa cutar coronavirus ta taka rawa wajen rage yawan al'umma har sama da kashi saba'in da uku a ƙananan hukumomin amurka a bara binciken na shekarar 2021 na ofishin ƙididdigar yawan jama'a ya ce yawan jama'a ya ragu wanda aka gano a kusan gundumomin amurka dubu uku inda aka sami yawan mace-mace fiye da haihuwa a cikin yawan jama'a a cikin wani ɗan lokaci. yayin da shugabannin kungiyar tsaro ta neto da ji na tarayyar turai suka yi wata ganawar sirra a jiya alhamis a birnin brussels domin tattauna martanin da za su mayar dangane da mamayar rasha ta yi wa ukraine masu zanga-zanga sun taru a waje suna neman kasashen yamma su ɗauki tsauraran matakai kan rasha shugaban ukraine vladimir zelensky ya yi kira da a gudanar da zanga zanga nuna goyon baya ga ƙasarsa. wata guda bayan da rasha ta kaddamar da mamaye ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon najeriya kamaru da niger karfe 3 agogon ghana ku jo abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin duniya amurka na mahmud lalo yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarfil hashim gumel da ya karanto labarai sai kuma solomon abu da ya haɗa shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc